Dr. Khalifa ya ƙara ruɗe ya rungume ta yana lallashinta. Dr. Bashir ya ce kaga idan ba za ka sake ta mai aikin da za mu yi ba zan yi tafiya ba. Haba mutum sai ka ce natin soyayya tamkar akan ka aka fara aure. Ya mai da idan ga Fati ya ce ke Fatima ƙarfafa jikinki ba na son shi ta shi ki yi tafiya an gani. Fatima ta ƙara narkewa a jikin mijinta cike da shagwaɓa ta ce ni ta ciwo take ba zan iya tashi ba. Dr. Bashir ya fiddo ido ya ce aiko dole ki tashi idan baki miƙe ba ya zan fahimci ciwon ki. Khalifa ya ce ni fa na son iskanci. Duk ciwon da zaka gani zaka gani a jikinta ba zaka wahalar min da mata ba. Ko idan ciwon ba a jikinka yake ba. Dr. Bashir ya ce Allah ta tashi kai ne kake ƙara shagwaɓa yarinyar nan. Khalifa ya lallaɓa Fatima ta tashi ta fara tafiya da ƙyar ta kai bango ta dawo ta zauna. Dr. Bashir ya ce a'a bai isa ba ta ci gaba da tafiya. Dr. Bashir ya ce a'a bai isa ba ci gaba da tafiya. Khalifa ya fusata ya ce kada Allah ya sa ka duba ta inda sai ta ci gaba da wahalar tafiya kana gani fa da kyar take tafiya. Bashir ya murmushi ya ce Abubakar kai ne ka haifar wa da Fatima wannan ciwon. Ya ja tsaki to ina ruwanka kai dai ka yi aikin ka ni ban san sa ido. An yanke shawarar sai an kai Fatima gidan wanda ya haɗa da yini da fati guda biyu, amma a ranar da za a kai ta da yamma za a yi kamu haɗe da walima, ta daidai sauƙi sai abin da ba a rasa ba. Tun a safiyar yau Lahadi ta dawo gidansu a gidan dan Hausa aka shirya za a yi kamun ango da abokanansa ma za su halarci gun, domin za a yi kamun ango daga karfe hudu zuwa biyar, za a yi komi a gama. Don haka karfe uku da rabi na yamma aka fara ɗaukar mutane zuwa gidan dan Hausa. Mawaƙan zamani na ta cashewa ana wasa ango da amarya da iyayensu ma da abba da inna sun halarci gun malam ne ya ce ba zai je ba ya shigar ango da amarya ta kasance dark and light brown shi shadda ita lace abin ba a magana kyau an yi shi sai wanda ya gani duk wanda yake gun ya yaba wa haduwar ango da amarya saboda sun yi kyau na daukar ma'ana a yau an ga abin da ake kira matin kalar da aka raba a gun ta ja hankulan mutane da yawa domin an yi hoton ne a wani irin yanayi mai ban sha'awa wanda yake tabbatar wa da jama'a tsananin so da ƙaunar da ke tsakanin ango da amaryarsa lokacin da mawaƙi yanayin fitowar ango da amarya filin rawa don su taka ruɗewa gun yayi domin cewa zai ga wanda zai riga wani miƙewa tsakanin ango da amarya Fatima ta yi wuf ta riga da takalifa miƙewa, gaba ɗaya aka shiga tafa mata. Mawaƙi ya ce kyautar Fatima ta farko ce sannan ta Dr. tun tunda ta riga shi miƙewa. Lokacin da suka iso filin rawar iyayensu da abokai da dangi aka dinga yi musu rawar kuɗi har ya kasance babu abin da kake gani a gun sai sabbin kuɗi suna tashi sama da ƙasa. Karfe biyar da rabi aka yi kamun amarya, karfe shida kuma aka yi kamun ango, shida da rabi aka rufe taro da addu'o'i na musamman daga manya kuma shahararrun malamai. Bakwai saura kwata aka tashi. Ƙarfe takwas aka shiga wata liyafar inda malamai mata suka yi wa ango da amarya faɗakarwa ta awa ɗaya kacal. Ya ce za su zauna da junansu. Ƙarfe taran dare aka ɗauki amarya zuwa ɗakinta. Bayan iyaye da 'yan uwa da abokan arziki sun yi mata nasihar zaman lafiya tare da addu'ar Allah ya sanya wa aurensu alkhairi tare da albarka. Duk inda amarya ta gifta sai ƙamshi mai daɗi da sanyaya zuciya ke tashi. Wannan shine asalin labarin. Masu karatu sai ku yi jimirin biyo ni ku ji yadda aka kaya. An dai kashe Dr. Khalifa a darensu na farko da aka kai Fatima. Shin waye ya kashe Dr. Khalifa? Shin ina labarin Musbahu? Ku biyo ni. karfe shida daidai na wannan yammacin Alhamis ɗin jirgin da ya taso daga Lagos ya da Jidda a airport ɗin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano. Tana rataye da jakarta ta hannu, ta shiga motar gidansu da aka zo ɗaukar ta. Tana shiga gidansu aka ruɗe da murnar gajidda gajidda Ta zauna a falon mahaifiyarta suka gaisa tare da tambayar tambayar ƴan uwa da abokanan arziki. su ta ce ke dai Jidda idan kika sa wa kanki abu sai kin yi shi, har yaushe kika je London ɗin da za ki ce sai kin zo hutu. ta ce wallahi umma ni ma ban yi niyyar zuwan ba haka kai a wannan satin na ji gaba ɗaya hankali na ya tashi da zaman London ɗin ga mafarkai ina ta yi marasa daɗi na yi na yi in jure na kasa kwana biyun da suka wuce ko barci ba na yi sosai Umma ta ce to Allah ya sa alkhairi, Allah ya raba mu da mugun jin da mugun gani. Ta ce amin ina abba. Ta ce ya fita amma tun da yamma ta yana hanyar dawowa. Ta ce bari in yi sallah in je gidan su uwa ummi wai tana shigowa kuwa na san rashin kirkinta. Umma ta girgiza kai ta ce wayyo Allah ai ummi gaba ɗaya ba ta cikin natsuwarta. Hankalin kowa a tashe ki sakamakon wani abin tausayi da ya faru. A firgice Jidda ta ce me ya faru umma? ko shi yasa idan na mata waya bata shiga a kwana biyun nan ta ce idan kika ga ummi sai kin tausaya mata saboda firgicin da ta shiga ai na yi zaton ta gaya miki a waya ma Jidda ta ce wai me ya faru ne Umma? Umma ta ja dogon numfashi ta ce uhun ai Jidda a ranar aka kashe Dr. Khalifa da Fatima. Yanzu haka zancen da nake miki Fatima na kulli ana tuhumar ta da laifin kashe Dr. Khalifa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jidda ke maimaita jikinta na rawa. Ta bigi kirji ta ce mama an kashe Khalifa. Ta amsa cikin tausayi. an kashe Khalifa Jitta kuma Fatima tana cikin mummunan zargi dan ita da kanta ta amsa ko da cewa ita ta kashe shi da ta girgiza kai ta miƙe tsaye ta ce Fatima ba za ta kashe Dr. Khalifa ba ko da a ce ba ta son shi ba ta da dalilin kashe shi akwai wadda na sani wacce ke da dalilin kashe shi kuma shi ta kashe shin ne zan fasa kwai na san waye ya kashe Dr. Khalifa alhamdulillah ni na san wanda ya kashe Dr. Khalifa dalilin da ya yasa aka kashe Dr. Khalifa. Jidda ta ci gaba da tayar da maganar wanda ya samu mahaifiyarta cikin tashin hankali. Ta zaro idanuwanta gaba ɗaya cikin kaɗuwa take kallon Jidda ta ce, ‘yar nan kin san abin da yake faɗa kuwa? Na sani Umma. Kin sani Jidda, i na sani mana Umma. Idan babu rami babu abin da ke kawo batun rami. Wannan maganar da idan mutum ya ɗauke ta ya san abin da ya taka haka kawai ba zai faɗa ba, sai yana da hujja. Hujjar ma mai ƙarfi. Umma ta jinjina kai har yanzu fuskar ta a razana ta ce jidda ki yi wa Allah da annabin sa kada ki ƙara furta wannan maganar. Ballantana wani ya ji ta ki ja bakin ki ki yi shiru. Jidda ta yi murmushi ta ce umma na yi zaton za ki tambaye ni inda na san wannan maganar mai cike da gagarumin sirri ba wai ki dinga roƙar kada in faɗa ba. Yaya lalle in ɓoye wannan maganar ko kuma ki yi shakkar inda na ji ta. Umma ta girgiza kai ta ce jidda tsoron haɗarin da ke cikin maganar ne ya firgita ni ya sa na ruɗe. ni ɗin ma da yake faɗawa tsoro nake ji ballantana idan maganar ta faso kowa ya ji kin san irin wannan maganar gagaruma ce kuma ni ban yi shakka don na ce kina da masaniya akan kisan Khalifa ba saboda ba zai yiwu ki faɗi hakan ba face lalle kin sani mamaki na shi na ina kika sani ke da baki a ƙasar to amma tsoron da naje sa maganar mamaki ta ko a zuciyata nake roƙo ki rufa wa kanki asiri ki rufa mana da zarar kin furta wannan maganar za a shiga tuhumar mu duk da tace umma yaya za a yi ina ganin gaskiya kiri-kiri a rufe ta yayin sai ki sa ido a kashe Fatima alhali ba ita ta kashe Khalifa ba dole in bayyana wanda ya kashe Khalifa yau din nan ta miƙe tsaye umma ki kwantar da hankalinki babu abin da zai same mu sai alkhairi insha Allah ita ma umma miƙe ba tsaye ta ce ta ina zan kwantar da hankali na jidda ai hankali ya bar kwanciya inda kika fasa wannan magana. in ni dama na sani ban faɗa miki ba ta ce umma ko baki gaya min ba zan je kai dai ki ta min addu'ar neman kariyar Allah shine mai kowa da komi ta riƙe hannunta lokacin da ta yi hanyar fita ta ce duk da kar da ki jefa kanki cikin haɗari. Ta katse ta. Umma ba za ki tambaye ni wanda ya kashe Dr. Khalifa da dalilin da yasa ya kashe shi ba, sai rayuwata kike neman karewa, to bari ki ji kariya tana gun Allah. Ban taɓa tunanin zan dawo Najeriya a wannan lokacin ba. Haka kawai ina zaune hankalina na ji ya tashi. Allah ya dawo da ni ne don ya tona asirin waɗanda suka yi wannan kisan. Allah ya dawo da ni ne don ya kufutar da Fatima. Kin ga ko ba ni da dalilin da zai sa in rufe bakina don in kare rayuwata. Jin an yi kiran sallar magariba ya sa Jidda ta fita tana faɗin ina zuwa. Umma, Hankalin Umma ya tashi sosai, zuciyarta ta shiga harbawa. Karfa yarinyar nan ta jawo mana fitina, ya kamata in sanar da babanta halin da ake ciki. Wannan maganar mai haɗari wa zai sa kansa a cikin dan wauta? Tana cikin wannan tunanin babansa duk da ya shigo tare da babban yayansu Alhaji Nazifi. Ta ce yawa Alhaji gara da Allah ya kawo ka. Jidda dai ta dawo mana da fitina tana neman jefa mu cikin zargi. Ya ce mai ya faru daga dawowarta. Ta bayyana masa duk abubuwan da suka tattauna da Jidda. Hankalinsa shi ma ya tashi. Nazifi fi har ya fi abban nasu fusata ya ce, Kin ga yarinya mara hankali, wa ya gaya mata ana irin wannan? Alhaji ya ce da ta tana da dalilin faɗin hakan. Ta gaya miki? Umma ta ce wa Alhaji ni da hankali na ya tashi ina na tsaya tambayar ta wanda take nufi ya yi kisan. Ya ce yanzu tana ina. ta ce ta fita na san dai ba za ta wuce gidansu ta Khalifan ba ko gidansu Fatima ya dubi Nazifi ya ce maza nemo mini ita a waya zo mu je masallaci mu dawo Alhaji Nazifi ya kwafa zuciyarsa cike da haushi lambar jidda tana ɗaga ya ce ke fitananniya mun ji maganar da kika zo da ita sai ki zo ki yi mana bayani bai jira jin abin da za ta ce ba ya kashe wayar suka yi alwala suka nufi masallaci ita ma umma alwallar ta yi sallah zuciyarta cike da fargaba sai a yanzu take son jin hujjar da jidda ta taka take furta cewa ta san wanda ya kashe Daktar. Khalifa. A harabar gidan su Ummi Jidda ke tsaye tana neman wata waya, kiran yayanta ya shigo. don haka ta fasa shiga gidan ta dawo da baya zuwa gidansu kafin baban nata su dawo daga masallaci ita ma ta yi ta ta sallar kannanta duka suna falon da abokiyar zaman umman ta hajiya Zainab da suke cewa anti abba da Nazifi suka shigo har gara fuskar abban tana nunawa zai karɓi maganar da fahimta Nazifi kuwa galla waje ta harara yake yi kamar ya shaƙe ta ya huta ya tsana ana zaune lafiya a tado da fitina da na zaune gaban abban su ta lankwashe kafafu kan tana ƙasa tana mai bayanin da ya ɗaure wa kowa kai babu wanda ya katse ta sai da ta ta shiru. Nazifi ya tsaki ya ce, kai Jidda, ni duk da haka ina nan waɗannan abubuwan da kika faɗa bai isa ya zama hujja akan wannan gagarumin magana ba. Shari'a fa saɓanin hankali ce.